wasan da aka buga na cin kofin zafarin kira turai na shekara kai a matakin zagaye na sa gida a karawan farko jiya kungiyar kwallon kafa ta sabila ta samu nasara kan leicester city biyu da ɗaya fc porto kuwa ta ta kashi a gidanta ne juventus biyu da babu a ranar talata sha hudu da watan fabrairu na shekara dubu da sha bakwai za a sake fafatawa a tsakanin waɗannan a karawa na biyu da leicester city za ta karɓi bakuncin sabila lakos sai tana neman nasara kwallo ɗaya da babu sai kuma sabila tana neman koda sunan doki a tashi wanda zai ba nasara na zuwa zagaye na gaba juventus da za su ta ne da kungiyar kwallon kafa ta chelsea kotu a wannan ranar ita kotu allah ya kafin ta kai ma zagayen gaba har ila yau a jiya an gwabza a wasan european league na kafa da champions league na shekara 2016 zuwa 2017 matakin zagaye na talatin kafa ta sana bace suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da fk krasnoda ita fk krasnoda ta samu zuwa zagaye na sha shida ita a wasan farko ta doke fana bace kwallo ɗaya da nema wanda yanzu ya bata nasarar take da kwallo shi fana bace tana da ɗaya san ejams kuwa ta sha kashi a gidanta ne a hannun manchester united su ke mai ɗan united a karawar farko ta doke fantashin uku da babu wanda ya ba da dama wa manchester zuwa zagaye mai sa gida kuma da kwallaye ya fudu ya to kasa ba ta daya kalki koko wata ta ci nan doki ɗaya da ɗaya da tsakanin da wanda ya ba ta nasarar zuwa zagaye mai sa gida Belgi Omo dai a yanzu haka tana da kwallaye su ne a ranar Cup. ta Cup tana da ɗaya inda a wasan su na bayan Belgi Omo din Belgi har gida ta shata uku da nema. A yau kuma za a ci gaba da buga sauran wasannin na European League na shekara 2016 da yadda wasannin za su kasance. kungiyar kwallon kafa ta Versace za su fafata da Apple Field sai ba. Roma kuma za su fafata ne da Villarreal na kasar Spain yayin da Venice za su fafata da Andalus. hankin za su kuma su sun da za su ce Florentino za su hafata da san galabat. Shakhtar Donetsk ba za su hafata da Celta Vigo ne na Spain za su hafata da Astra biyan ko za su hafata ne da AS Alkmaar yayin da Tottenham na kasar Ingila za su hafata da Jen. Osman Usman Lisson ko za su hafata ne da Olympiacos yayin da Ayas za su karɓi su sun da yawa mata braga kuwa za su ɗaga gumi da tare da fc boston yayin da apple za su fafata da atletico bilbao za a buga wasan ne tun daga misalin karfe biyar na yamma har zuwa karfe tara na daren yau idan muka lega tarayyar najeriya kuwa a jiya an buga wasu wasanni daga cikin wasannin nigerian professional football league premier league na bana na shekara 2006 zuwa 2007 ga yadda ta kaya a wasannin ƙungiyar kwallon kafa ta Rivers United ta yi kullum doki ɗaya da Kano Rivers. Hakuna United kuwa a gida ta doki ke fayin shiga da suke mai ban hauki. Suarez ta samu nasara a kan cikin sa ɗaya mai ban hauki. Ina Juwanzu ta lallasa Lobi sa da yi da babu. Duk wani horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles January ɗan ƙasar Germany ya ce ya ce yan wasan kungiyar irin kaftin michael kofi da william gano ba su da tabbacin za su samu kansu a cikin kungiyar ta suka ido sakamakon yan wasan yanzu haka sun koma buga lig da baya da tsarki a duniya in dai ba a manta ba kwanan baya ne michael kofi da william gano su koma wata kungiya a kasar sin yau ya kara da cewa bai kamata yan wasan su koma lig din da ba ta yi suna a duniya ba a yanzu haka dai mijin Odu ya buga wasanni takwas ƙungiyarsa ta Triangle faida na ƙasar Sin ba tare da samun nasara ba tun bayan komawa sa lafiya.